صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake kaddara haɗuwanmu a wannan masallaci mai albarka a wannan gari mai albarka na ba. a wannan dare da ya dace da daren alhamis wanda ya zama shine daren 22 ga watan zulhijja hijira na da 443 daidai da 20 ga watan bakwai miladiya 2022 yau za mu tashi hadisi na 24 ne ko? na'am yau za mu tashi hadisi na 24 cikin wannan littafi mai albarka littafin arba'una hadisi wallafar babban malami al'imam abu zakariya yahya ibn sharaf annawawi rahimahullahu ta'ala malam yake cewa alhadithun rabi'un wal ishirun an abi zarrin al-ghifari radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ya ibadi kullukum dallin illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man ad'amtuhu fastad'amuni ud'imkum ya ibadi كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki shay'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika min mulki shay'an يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل, و... كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم summa uwaffikum iyaha faman waje wajada khairan falyahmadillah wa man da ghaira zalika fala yalumanna illa nafsa rawahu muslim wannan shine hadisi na 24 a wannan littafi al-imam an-nawawi yace al-hadithu ar-rabi'u wal 20 hadisi na 24 an abi dharr al an karbo daga abu zarrin al-ghifari radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda abu zarrin al mun yi tarjamansa a baya daka ba bako bane yanzu kenan abu zarrin al jundubi bin junada mun karanta hadisin shi a baya ai muka ce ya rayu a wani wuri da ake kira rabaza ya zo ya ƙaurace ma rayuwa cikin garin madina ya koma cikin dajin da zama ba kuma matsala ne ya faru tsakaninsa da saidina usmanu ba kamar yadda mabiya addinin shi'a suke yadawa suna cewa ai sayyidina Usman ya kori Abu Zarrin al-Ghifari daga Madina ya kora shi ya tafi daji a'a Abu Zarrin al-Ghifari ya tafi ne a rabin kansa domin ya tafi ne da tunanin cewa baya dacewa musulmi ya rika kwana da kuɗi duk abin da ka je ka nema kada ka yi cefanen yau da na gobe ma in kai na yau kuɗin da ya rage karka sai na gobe ka sadakar gaba ɗaya gobe ka fita neman wani amma an ka kwana da shi to ka shiga cikin waɗanda Allah magana a kansu da cewa wallazina yaknizuna zahaba wala yunfiquna kuna fi sabilillah daka wannan fatawa sai da ya lazimta wa kansa kuma bai lazimta wa kowa lalle sai ya bi ba amma yace shi in ya zauna a cikin gari ya ga suna hada-hadan kuɗi ana jin daɗi shi ba zai zauna ba don haka shi daji zai yi sai na usman ya zo ya kira shi ya ce ka san kana da haƙƙi a duk dukiyan da ake da shi a wannan gwamnati ya ce haka ne ya ce ka dawo ka samu gida ka zauna kai ma ka ci arzikin kai ta a shi yana roƙon alfarma a bashi izini dai ya koma rabazan shi mai biyayya ne zai bi shugaba hmm. in an ce dole ya zauna zai zauna amma a mishi alfarma kyale shi ya koma can dana nan Usman yace mun maka izini tun da haka ka zaɓa ya ce haka na zaɓa, kuma ba na zargin ku ba na tuhumin ku hmm. da haka haka ya kare rayuwarsa a can mun yi bayani a kansa a baya radiyallahu anhu Allah ya kara ma Abu Zarri yadda anin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya karɓo mana wannan hadisi daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi kuma manzon Allah faɗa mana wannan hadisi ne fi ma yarwihi cikin abubuwan da yake ruwaitowa an rabbihi azza wa jalla daga wurin ubangijinsa mai girma da ɗaukaka wannan shi ake kira alhadisul qudusi ko ka ce alhadisul rabbani ko ka ce alhadisul ilahi wannan duk sunansa ne wato bin hadisin da za a kira shi da alhadisul qudusi ko alhadisul ilahi ko alhadisul rabbani wato hadisan da manzan Allah ya ruwaito daga Allah maɗaukakin sarki amma sun fi shahara da suna hadisi ƙudusi, an samu malaman da sun wallafa littattafai musan sai ka jan ce alhadisul hadisi ƙudusi. hadisai ƙudusai kuma wato hadisan da annabi ya ruwaito daga Allah sun kai ɗari suna nan da yawa a ah, irin waɗannan hadisai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ruwaito su ne direct daga Allah maɗaukakin sarki ko dai zo wa manzon Allah ta mafarki to tunda mafarkin annabawa gaskiya ne to duk abin da manzon Allah ya mafarki da shi sako ne daga Allah tuni zai isar matsayin hadisi yake amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yake da wannan khususiyya din don haka ko sahabi ne idan ya yi mafarki ya karɓo wani saƙo na gaskiya baya zuwa ya haɗa shi a matsayin addini sai ya zo ya karanto wa manzon Allah abin in annabi ya tabbatar sannan sai annabi ya isar wa al'umma misalin haka shine hadisin kiran sallah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi ta zama da sahabbai dangane da ya za a rika yi in lokacin sallah yayi a kirawo al'umma su haɗu a yi sallah wannan ya ce kaza wannan ya ce a yi amfani da ƙaho a hura manzo Allah ya ce wannan kayan yahudawa ne wannan ya ce a ɗauki kararrawa a rika kaɗawa sai annabi ya ce wannan kayan nasara ne kiristoci karshe abdullahi ɗan zai da ya mafarki ya zai ce ya rasulallah na yi mafarki na haɗu da mai sai da kararrawa na ce ya sayar min ya ce me za ku yi da shi na ce za mu rika kaɗa lokacin sallah sai ya ce ai ga abun da ya fi kararrawa kararrawa na kiristoci ne ku rika kiran sallah ce ya zamu yi sai karanta mishi kiran sallah da aka saba daga farko har ƙarshe sai manzo Allah ce karanto mu je karanto sai annabi ya ce fa inna ha ru'ya haqqun wannan mafarkin gaskiya ne kaga sai da ya kawo annabi sai na Umar yana gefe ta Rasulullah watannin ba na taba irin wannan mafarki annabi ya ce me yasa baka faɗa ba sai ce Allah da ya kaddara Abdullahi dan Zaid zai riga ni sai manzo Allah ya ce Abdullahi dan Zaid ka koya wa Bilal fa innahu anda minka sauti dan Bilal ya fi ka ƙaran murya kaga sai da ya kaga ban annabi ya tabbata dan haka waɗannan ma sahabbai dan haka kada wani yau ya bayyana ya ce yayi mafarki an bashi wasu salatai hmm. da haka zai baku sai ku ba masu da annabi yana raye ka je ka faɗa mishi hmm. in ka faɗa mishi in makabul ya karba zai gaya mana tun da annabi baya raye ce ba kwa so sai ku ce salatin annabi ya ishe mu eh ai gashi mun haɗu da annabi ya ce mutane kaza yan wuta ne dan kaka sai ka ce wannan kuma mafarkin ka ne ai hmm. mafarkin annaba ne gaskiya naka kuma fa ba naka bane muke bi na annaba muke bi da haka kawai kar a zuwa rudi mutane da mafarkai mafarkai da kashafi da sauransu wannan duk tatsuniyar mutanen farko ne an yi ta yi da yanzu kar a yaudare ka da yanzu ana zamanin ilimi da wayewa to kai har yanzu baka waye da ilimi ba kana jiran wani wani gabotari yayi mafarki ya gaya maka sannan kai addini kai yace zaka yi wayo kenan ka sa gwanda har yanzu baya wayo yanzu zamani ne na ilimi zamani ne na wayewan kai duk inda ka tafi duniyan ilimi yanzu ana maka maganan duniya yanzu na ilimi ne ba na jahilai ba da aka batun wai ka kwanta a mafarki a shikenan kar ka yi noma ka rika jiran kai mafarki a mafarki aka ce ka watsa magani ka sai ka watsa in kayi mafarki an ce watsa gramazol a shinkafan ka sai ka je ka watsa ba mafarki ba ai zuwa kake ka nemi yanda ake yi ashe kana duniyan ilimi duniyan za je ka nemo ilimi ba ruwanka da wani mafarki balle ma zuwa a yaudare ka cewa ya bayyana daki zai gaya ma ai kana ruwa hmm. don haka hadisi kudusi sako ne daga Allah ko ya zo wa annabi ta hanyar mafarki ɗaya ko kuwa ya zo wa manzon Allah sallallahu Alaihi sallama ta hanyar aike daga mala'ika Jibrilu, amma ba zai zo da shi a matsayin saƙon ƙur'ani ba, zai zo da shi a kan ga saƙo Allah ce a yi kaza a yi kaza, ka san bambancinsu da zai bambanta da ƙur'ani a nan, shi na alƙur'ani yadda lafazin ya zo daga mala'ika Jibrilu ga annabi, annabi ba canza ko harafi ɗaya haka yake isarwa ɗaya bayan ɗaya ba canji. No. shi hadisi kudusi kuma za a gaya wa annabi saƙon ba lalle sai da lafazin saƙon zai isar ba zai iya amfani da nashi lafazin kawai dai ya isar da saƙon ma'anan abun kawai ba lalle sai dole lafazin da ya zo daga Allah ba saƙon kawai in ya isar shi kenan da haka yana iya zuwa ta hanyar mala'ika jibrilu ko kuma ya zo ta hanyar wani da mala'ika amma mala'ika ya zo a sifan ɗan adam dan akwai wani lokaci mala'ika jibril yanzu yana zuwa manzo Allah wani lokacin a sifan wani sahabi mai suna dihiyatu ibnu khalifa al-kalbi kyakkyawan sahabi ne matashi annabi in za a aiko mala'ika zuwa sifan mutum to a sifan shi yake zuwa al kalbi kyakkyawa ne sahabi ne har ana fitunuwa da shi a gari in ya shiga gari sai a rika rufe kofofi kar yan mata su gan shi da har mata wuri sai su rika leken shi sun ga kyakkyawa to kaga za a samu matsala kamar annabi yusufa don haka sahabi yana zuwa a sifan shi kaga ba fa kyan kadai ba imanin shi ya kai ne sahabi yake zuwa a sifan shi dan haka wanda sahabi yake zuwa a sifan shi shine hadadde amma kai yau a samu wani ya mutu wai shi yana zuwa a sifan ka kai ka tashi a aiki ka tashi a aiki kuwa sahabi ne in ya zo mala'ika zo a sifan shi ya haɗu don ka zo ka ce aiwa ne ya bayyana min a ɗauki haifa to kai wannan aika tashi a aiki babanka ma yana bayyana maka a ɗaki ba kana zuwa baka zuwa ka daina ganin shi ba sai wani daga Senegal ya fito maka ka zo kana murna ai ya kamata ka yi hankali ai wanda Allah batar sai Allah ne kaɗai zai shiryar da shi don haka wannan sahabi mala'ika yana zuwa sifan shi to duk wannan saƙonni almuhimmu in sun zo wa annabi daga Allah a matsayin a isar da saƙon to annabi yana amfani da nashi lafazin ya isar to ana kiran shi hadisi kudusi shi ba ɗaya yake da ƙur'ani ba hmm. daga cikin bambance-bambancen su da alƙur'ani shi alƙur'ani almuta'abbadu bi karatun alƙur'ani kadai ibada ne kaga shi qur'ani da harafi ɗaya lada goma hadisi kudusi fa kaga shi ba shi da wannan mizani cewa da ake al alhadisul kudusi daga nuna cewa ne muqaddasa kenan hadisin ya zo daga wurin Allah madaukakin sarki tsarkakakke ko alhadisul rabbani ko alhadisul ilahi ya zo daga wurin Allah maɗaukakin sarki da haka ake isarwa al'umma da haka wannan hadisi ne kudusi ɗaya daga cikin irin waɗannan hadisan annabi yake wannan mai ruwa yace fi ma yarwaihi wannan hadisi yana ɗaya daga cikin abubuwan da manzon Allah ya ruwaito an rabbihi daga wurin ubangijinsa azza wa jalla mai girma da ɗaukaka annahu qala lalle annabi yace ya ibadi ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi lalle na haramta wa kaina zalunci fala waja'altuhu kuma na sanya ita zaluncin bainakum tsakaninku muharraman abin haramtarwa ne to wai fa sakon da za a gaya maka ga mai zafi ne shine falata zalamu zalamu ko kada ku yi zalunci kenan Allah madaukakin sarki da kanshi ya haramta wa kanshi to kaifa wato bari a maka abun gwari gwari kaga duk abin da Allah haramta maka shi Allah bai haramta wa kanshi ba hmm. sai in ya ga dama Yake. amma kai aka hana ka kai amma shi a wurin Allah fa daidai ne yanzu kai Allah baya bacci mm. kai kuma fa kana bacci kai yanzu bacci a wurin ka kamala ne shi kuma bacci a wurin Allah na ƙasa ne to kaga ba ku yi ɗaya da Allah ba don haka Allah maɗaukakin sarki ya halatta maka ka aure shi fa ba zai aure ba shi Allah madaukakin sarki wahdahu la sharika lahu shi kadai ne ba shi da abokin tarayya da haka ba shi da ɗa. kai kuma rashin ɗa a wurin ka yanzu na ƙasa ne sai hankalin ka ya tashi da sauransu shi kuma wurin Allah ba haka bane don haka ba a samu wani abin da Allah kafin ya haramta mana sai da ya haramta wa kanshi ba sai akan wannan al'amari na zalunci don a nuna maka zalunci babban al'amari ne babu abu mafi girma mafi haɗari da ɗan adam zai faɗa sama da a wayi gari yana aikata zalunci shi ma zalunci nau'i nau'i ne nau'i mafi girma shine shirka inna shirka la zulmun azim ai shirka a zalunci shine babba shine yaya shine uwa maba da mama to lokacin da kake hada Allah da wani zaluncin ka ya gama kai matuka da haka sai a Qur'ani Allah ya ce wal kafiruna humuz zalimuna hmm. kafirai sune azzalimai babu yadda za a yi a samu mai bauta wani Allah ya adalci ƙarya ne ba kafiri adali da ka karka taɓa yadda a yaudare ka mu dangwala wa kafiri ya ci zaɓe ya mana adalci ƙarya ne Allah ce duk kafirai azzalumai ne ba kafiri adali sai dai ka karya ta ƙur'ani amma Allah riga gama faɗa babu kafiri mai adalci babu kafiri wanda zai maka adalci a rayuwanka in ba haka ba duk karanci tarihin ƙasar nan za a gano magana a fili da Allah ce wal kafiruna humuz zalimuna ɗaya cikin magabata ce alhamdulillah fa da Allah ce waz zalimuna humul kafiruna an shiga uku da Allah ce duk azzalimai kafirai ne ai da kowa ya shiga uku kana mulki kayi zalunci kana da mata ka zalunce ta ka zalunci ɗanka ɗa ya zalunci iyaye mace ta zalunci mijinta kaga an shiga uku amma sai Allah ta wal kafiruna humuz zalimun in kana neman asalin azzalimai wanda shine sunan yankansu Allah ce su ne kafirai don haka karka taba yaudaruwa akwai ran da kafiri zai maka adalci kafiri ba zai taba maka adalci ba a rayuwa da haka ko zaɓe za ka yi a karka taba yadda ka zaɓe arne ka je ka zaɓi musulmi kawai ar ne ka zaɓa a'a gara ka haƙura karka yi zaɓen to ai wancan musulmi ba na kirki ba nan kuma ar ne to karka yi zaɓen mana amma ka je ka dangolo wa ar ne Allah ga maka tirran farko a ƙur'anin ka fa kuma kowane gida akwai ƙur'ani sai din gidanka ba ƙur'ani Allah ya ce maka kafiri zalimi wasu sai ka je ka dangwala wai ai dama dama ne ya ce mana wallahi shi zai ka Allah na gaya maka kai kana dana maganan shi kafiri za ka yadda da shi Allah ce maka shi ba abin yadda ba ne ka je ka zaɓe shi za ka zo ka yi da na sani duk halin da ƙasar Najeriya ta faɗa Obasanjo ne gama tsara gemin har yau gashi nan muna cikinta kafiri kenan hmm. ba zai taɓa daidaita maka al'amari ba in ka ga yayi nan to ya gama seta ka me zai a kanka kafirai kafirai ba abin yadda ba ne sai dai ka roki Allah kawai kai Allah ya raba ka da makircinsu hmm. amma kafirin ya naɗa maka tarko a to kai kam ka riga ka kanan naɗe ai sai mun koma ga Allah in ba haka ba a wayi gari ku ne da kaso mafi yawa a ƙasa amma kuma in an zo batun mulki da jagoranci wasu ne suke juya ku A 'yan shiga uku kai da ka ana ta surutun muslim muslim tiket ɗin nan wai dan an ba da ɗan takara a kudu wa musulmi mataimakin shi musulmi a arewa hankalin arnan ya tashi sun samu bakin magana ne fa kuma waye ba su bakin magana mu muka bude kofan yanzu kana ganin gwamnoni a najeriya muna da jihohi talatin da shida gwamnonin nan talatin da shida gwamnoni nawa ne musulmai sannan ka je ka buga gwamnonin najeriya gaba ɗaya da gwamna da mataimaki da gwamna da mataimaki da gwamna da mataimaki gwamnonin da gwamnonin da su kiristoci mataimakan su kiristoci sun fi yawa akan gwamnoni musulmai mataimakan su musulmai sun fi yawa Kaje ka buga lissafin nan a daren ka gani sun fi mu yawa a kudu dama ba a magana a ce wai ne gwamna mataimaki musulmi ƙarya ne ma ku fara magana kana minority a kudu kai musulmi kana da bakin magana ne ba bakin magana sana arewa nawa aka ci mu nan gombe North is nan gombe in gwamna musulmi mataimaki arne ne nan gombe nan adamawa to ka je taraba gwamna arne mataimaki arne a nan taraba fa arewa yanzu a north east ba jihohi uku ba an ci mu yaƙi a jihohi uku uku ne muke full to ukun da aka ci mun ma ɗayan ma fa gwamna arne mataimaki arne taraba fa to sannan ka tafi plateau jos zima sannan ka je kaduna in ba da kyar da wayo in rufa eh, wani muslim muslim ticket amma a ɗauko mace dai in ba haka ba akwai matsala ba zai yiwu ba wannan fa kana arewa kake waɗannan abubuwan amma ka je ibadan ka je inugu ka je fatakwat ka je kaza ka je kaza ka je ka duk ka buga waɗannan lissafin amma har arne yana da bakin magana dan me kun ba shi dama wai ku a ganin ku wai eh a yi adalci ku goma arne ɗaya wai a mishi adalci don haka duk mulki wai shi ma a sa shi a ciki na ka taɓa wannan karatun na ka taɓa wannan karatun arnan gombe nawa ne amma wai wai ko a zo na lafiya su ma a ba su mataimaka na ka taɓa wannan iskanci ba an ba su ba gashi ba yaushe yaushe ne suka yi wani ta'addanci a wani lokal gama suka kona masallatar mai aka yi ba abin da aka yi kun ba su mataimaka kun ba su kwamishinoni kun ba su kaza kun ba su kaza arne ne abin yadda Allah tuntun ya riga ya faɗa shi yasa dole su yi ta shan wahala kana ganin gwamnonin yanzu ba dan Allah suka ɗauki musulmi suka haɗa shi da tinubu walla ba dan Allah ba ne kar ka taba ganin dan Allah ne sun ga PDP kaman za ta kwace mulkin in kuka ba arnen arewa ba za a zaɓe ku ba don haka a ba musulmin arewa ana son kuda don haka dan ceto fati ne wallah ba dan addini ba sannan ina musulun musulun tiket. tinubu matan shi biyu duk arna ɗaya fasto ina musulun musulun tiket a nan ba a kudu ba me yasa ake cewa da ka haifi sarki gara ka haifi matan sarki hmm. da ka haifi gwamna gara ka haifi matan gwamna mm. kowa ya san yadda mata suke da wannan ƙarfin abin nan ta cewa a kan mulki yanzu an ba shi wace ce first lady pasto ce ɗaya kenan kuma kaf ‘ya'yan shi ba musulmi duka duka ‘ya'yan tunubu ba musulmi duka arna ne kaf ƴaƴan arna matan arna to gashi nan kana ganin shi yana tafiya kamar yana daukan abu a ƙasa a haka za a mulke wai musulun musulun tiket an zo an dauko shi ma wani gashi nan to ba duk kana ga ai shi yasa nake ga muku zaben bana wallahi ta hankali Allah shi ma a tiku dai to an zo yanzu baki da baki sun hadu mm. to na ne gara gara Allahu alamu ita addu'a dai Allah kawo mafita amma da halin da muka fada ciki Allah ne yace mu muke ba da kofa ba yadda za a yi kuna da yawa arne ya mulke ku sai in ko musulmi ko kuka ba su kofa yau a samu kafir yana da bakin magana har su fito su to tun da haka yanzu har arnan arewa sun yi mitin akan matakin APC musulun musulun ticket a hakan ma bai musu ba ka duba yadda muka faɗi bakin abun ma a hmm. hakan ma bai musu ba sun fi so yadda shi tunugun a haka a nan ma arewan ma arnan su wai yanzu ya kai wai arnan arewa suna jin cewa sun kai su ma a cire ɗaya a cikin su ya wakilci yankin arewa mu ne majority hmm. yanzu har arne ma ya kai ya samu bakin maganan ba Allah ya ce ko kuka ba su dama kun kuka ba su dama dama sai an gani a kwarya hmm. amma arne dan bai kamata samu wannan daman ba gaskiya da haka yake cewa Allah ya haramta wa kanshi zalunci da haka kai mai tunanin fara zalunci ka ji Allah da kanshi ya fara wa ja'altuhu kuma na sanya shi gare ku kum tsakaninku ku al'umman musulmi muharraman zalunci tsakanin ku haramun ne wani ya zalunci wani ba kyau karka zalunci makocinka haramun ne Allah haramta wa kanshi karka zalunci matarka haramun ne karki zalunci mijinki haramun ne karka zalunci mahaifinka karka zalunci danka? duk wanda ka zalunce shi kowaye haramun ne balle uwa uba ka zalunci Allah shine shirka kar ka zalunci kowa kuma matsalan zalunci duk wanda ka zalunta in ba shi yafe ba Allah ba yafewa har aje gaban Allah sai in me shi ne ce na yafe sannan shi ma Allah ya yafe amma in Allah bai yafe zalunci ba ba wanda zai yafe dan haka me yasa kake neman kujerar mulki ne dukiyan talakawa ne kaci a to ka ji saƙon Allah waɗanda za ka ci dukiyansu su nawa ne a kai ran ƙiyama nawa za ka fara ƙwacewa? in za a yi balansin za ka iya kubuta a gaban Allah za ka iya kubuta ba yanzu masu neman mulkin ƙasan nan su kansu da sun san me suke ya kamata su fara tausayin kansu hmm. za ka mulki al'umma sama da miliyan ɗari biyu in ka zalunce su naira ɗaya in ka zalunta fa naira ɗaya nan duk al'umman suna kai ran kiyama sai Allah kwato haƙƙin kowa me kake tunani har ka je ka sa a kashe wani don ka ci mulki za ka je wurin boka ka yi shirka don ka ci mulki za ka je ka yi kaza za ka saci wani ma fa da kuɗin satan kuma zai saci ƙuri'a kuma ya ci hmm. ya saci kuɗin talakawa ya raba wa delegate ya raba masu zaɓe don ya ci da kuɗin zalunci za a je zalunci hmm. za a je tarawa kaga wannan abun mutum ya kamata yawa kan shi faɗa da haka yake cewa falatar zalamu saboda haka kar ku sake ku yi zalunci tunda Allah ya hana kanshi to kada wanda ya zalunci wani kaga wannan kira ne daga Allah dare, shi yasa in ana so mutane su daina zalunci duk a gaya musu Allah a koyar da su Allah a gaya musu saƙon Allah to za a waye gari ba wanda zai zalunci wani ba wanda zai tare haƙƙin wani amma yanzu mai kinnafin garkuwa da mutane zalunci yake yi dukiyan wani ne fa kuma ka kama shi kace kuma ba zan sake ka ba yanzu ka sato shi fa kuma ka ce sai an saye shi a hannunka har a kira ka ana cinki eh to nawa ne a kaza miliyan kaza har ana cinki fa ka sato shi kuma kana tunanin kai musulmi ana ce mishi haramu eh to ka ga mana musulunci kafin ka fara musulunci muna cikin ta kenan kar ka ga mishi Allah ce annabi ya ce kaga lalacewa musulmi ya kai ga haka kana garkuwa da mutane ka je ka kashe wani ka je ka saci abun wani sai ga matashi musulmi ya je ya haura gidan wani ya zo sata duk wannan yana daga cikin lalacewa duk sunan abin zalunci ka gama a duniya ran kiyama ba mai kwatanka dan Allah madaukakin sarki ya gama magana wa maliz zalimin min ansar ran kiyama ba azzalibin da wani zai kwace shi duk wani mai zalunci a duniya yayi amma a ran kiyama ba wanda zai iya kwatan shi a hannun Allah dan hadisi ne karara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna Allah la yumli lizzalimi hatta idza akhadhahu lam yuflitu shi azzalim yana da zalunci Allah yana mishi talala mai kaman sake Allah yana daga kafa ya bar shi haka ka'idan yake duk inda azzalim yake Allah yana barin shi ya dauki lokaci ya tai wato wai ya tara ne rana ɗayan Allah ya damƙo shi to mai kwatan shi din ne babu haka ka'idan yake da haka manzo Allah ce in kuna so ku gane haka sai ja ayin da Allah ke cewa kazalika akhdhu rabbika hmm. idza akhadha alqura bi zulmin idza akhadha alqura wa hiya zalima sai ce inna akhdahu alimun shadid Allah in ya damki azzalimi to dankan Allah tsanani ne da ita ba wanda zai iya kwatanka a hannun Allah malamai suka ce ka san hikiman ne duk wanda yake zalunci a duniya na ganin ba wanda ya isa ya hana shi duk wani azzalimi haka yake ya kai maka duka in ka juya sai ce kana da magana sai ta ah, na gode yawa sai gaba haka azzalimin yake ya zai maka fashi da makami ya ma bindiga a ka sai ka ɗauko kuɗi ka kawo sannan sai sai ka kwaci kanka sai ya tafi kana da magana sai ka ce na gode me yasa baka da bakin magana zai zalunce ka yana ga fi karfinka to yadda azzalimi a duniya ke ganin ya fi karfin kowa ran kiyama sai Allah ya ruko shi to fi karfin Allah da zai je kwace ka babu ka fi kowa to kai ma ka je inda aka fi ka mm. da ka batun ka fara kwatan kanka babu ne a wancan wurin da ka kaga rayuwar nan ka roki Allah kuma ka yi iya kokarin ka karabu da duniya lafiya baka zalunci kowa ba ya fi maka mutunci kaga da ka zalunci wani gara ka saba wa Allah shi Allah mai yafiya ne in ba shirka amma ka ga zaluntan haƙƙin wani to mai kubutar da kai a gaban Allah babu ne babu yanzu kana ganin mutum zai rashin gaskiya iya zalunci ka kai ƙaran shi hukuma kuma ƙarshen ta kai ne a ɗaure hmm. dan ɗan gata ne yanzu wani abu yana faruwa da yawa a ƙasan nan yanzu kana ga ɗan ta'adda a ƙasan nan ya fi ka ‘yanci wallahi yanzu yaushe ne wai aka naɗa wani sarkin ‘yan ta'adda wai wani sarauta hmm. sarkin eh, yawa ɗan ta'addan zamfara fa aka naɗa shi sarauta fa ɗan ta'adda hmm. wani ka san me yasa ta'addanci yake ƙaruwa ne a Najeriya daga ran da ka zama gawurtaccen ɗan ta'adda to ka rika samun kuɗi kana da iyayen gida kana da manya babu wanda ya isa ya take ka kullum sai da rika magana a kira shi sulhu a kira shi sulhu kuɗi fa ake narka mishi a kira shi sulhu wai kai yanzu kana nufin wai gwamnati bata san inda 'yan ta'addan zamfara suke ba ne kana nufin ba a san inda 'yan ta'addan katsina da sokoto suke ba kana nufin ba a san inda 'yan boko suke ba kai ka sani gwamnati bata sani ba yanzu kai din nan gwamnatin ta binciko da wasu bayanai akan ka sai ka fara mamaki duk inda kake akwai SSS sun san komai amma me yasa yan ta'adda kullum suke ta'addancin su saboda gwamnatin ne ta ɗaure musu gini, kuma ba muka ce ba abace ne yace hmm. eh ta'addance can ya wuce 24 hours a ce da hannun gwamnati hmm. an sani mana ya za ba sani ba duk ikkancin nan da ake kai jam ne fa fim ne ba hmm. wani fim yake tafiya a Najeriya kai baka gane karatu yanzu kana ga ba an daure zazzaki an sake shi ba hmm. an kama zazzaki 2015 yanzu election ya zo ne fa aka saki kwankwason zaɓe ne siyasa ne aka sake shi duk yi ta gani abdul jabbar ana za a sake shi siyasa ne hmm. duk wasu gyama-gyamai ake tafiya da su yanzu ka duba wannan gidan yari kurkukun nan na kuje na abuja hmm. da aka je aka fasa ka ji manyan 'yan ta'addan da suka gudu a ciki manya-manyan 'yan ta'adda ba har da su albarnawi su waye su waye wai shi ne washe gari wai jami'an 'yan sanda an watsa jami'an sanda duk inda su a gamsu a kama su hmm. ga wani irin fim ba ka san sai kana kallon fim eh an ba su ko ba sun gudu kwarai kuwa a cikin waɗanda suka gudu fa a imam a cikin kurkukun har da mutum biyu ko uku waɗanda suka kashe albani zariya ciki ba ga wurtattun 'yan ta'adda ne fa a kuje sai ka yi tambaya dama su albarnawi su waɗanda suka kashe albani dama suna nan to a ajiyar su a yi me dama ajiye su a yi me mai kisan mutum da an kama shi wa an ce maka a ajiyar yake to ya yi me kaga ce ba abin da ake mishi an ajiye shi ne gata to yanzu duk sun gudu me ake gaya maka ka shirya akwai sabon boko haram akwai sabon aiki ai setup aka yi aka je aka fasa dan a kashe abba kyari tunda shi din yana da jajircewa sai an gano yan ta'adda kwanaki america ta shirya mishi manakisa ya zo ya kubuta to sai an kashe shi ai farko aka ce ba sai da abba kyari yake ba setup aka yi kaji abun ya shafi wani jami'in tsaro ko guda ɗaya babu an gama saita abu akan talakawa duk ɗayan ta'addan nan suna hannunku kun san su kun rike su na me yanzu an je an fasa ko kuka sake su sai rika ca jaririyan ƙasa duk ba a san kaza ba a irin wannan baƙin cikin haka ake rayuwa a cikin ƙasan kuma a rika zuwa duk shekara a cire kuɗaɗe taron demokuraɗiyya ta ka ci gaba wani ci gaba ci gaban kashe mutane kam akwai amma menene kaza ba abin da ɗan ƙasa yake mora daga tsadar rayuwa sai wahalhalu kaza yanzu ji aka gama sai da NNPC kuɗin mai ya ƙaru an ce kar a zaɓi a teku zai sai da NNPC to a sayar shi ma ha dama ai na shaga nan setup ne wallahi ka ake ta wahalar da talaka akwai matsala a kasan a ba tsaki ba addu'a za ka yi ta yi Mm, Allah ya kawo mafita za a yi ta yin addu'a Allah zai kawo mafita duk inda ake kulla makirci Allah ce wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin duk makirci ne a ta addu'a Allah ya warware in ba ka shugaban ta adda zamfara aka nada mishi nadin sarauta a zamfara aka nada mai nadi ga yan ta'adda an san inda suke kafin ka ji ma zaka ji an faɗa a rediyo ina mai amfanin jirgin sama a Najeriya yanzu oho sai da ta yawo da jirgi a ce an zo ka za ka ga jirgi ya wuce amma a je ta daja gama da yanta da ba za a yi ba ba za a yi ba kuma kullum za a ta maka kamfen da tsaro ka san da in an zo yin kamfen za mu muku titi za mu muku kaza za daina kamfen yanzu duk shekara ana kamfen ne da security kullum an dinga ci ba yake na wani wani irin ƙasa ne Allah ya kawo sauki yake cewa ya ibadiya ku bayina kullukum dallin dukkan ku batattu ne illa man hadaituhu sai wanda na shirya da shi kaga ce kowa na bukatan shiryan Allah da karka ji an Allah shirya kace ce to me nayi to shiryan wa kake so annabi da kan share bar duniya yana addu'a Allah ka shiryar da ni Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina to duk shiryan da zaka samu kuma in ba shiryan Allah ba batacce ne kai da haka shiryan Allah shine kadai shiryan da in mutum ya samu ya zama mutumin kirki da haka duk tarbiyya duk gyara da za a yi wa al'umma a yi kokari a shiryar da su ta farkin Allah fitratallahi Lahi fatara an-nas alaiha la tabdila li A ashe da mutane shiryan Allah Allah ya ce Allah ya ce fastahaduni saboda ku nemi shiryata ahdikum ni kuma zan shiryar da ku in dai ka roki Allah shirya to kuwa sai Allah ya shiryar da kai kullum kana wannan addu'a cikin suratul fatiha cikin sallanka ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ka rika neman shiryan Allah to duk wanda bai nemi shiryan Allah ba duk wanda bai nemi ƙarin shirya ba zai iya kaucewa abun sai ana hada da addu'a da ka ji annabi yana addu'a Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik annabi yace kaga zukatanmu yana tsakanin yatsu guda biyu na Allah yuqallibuha kaifa sha'u. Allah na juya zuciyan yadda ya ga dama to sai ka rika addu'a Allahumma ya muqallibal qulub ya Allah mai jujjuya zukata sabbit qulubana ala dinik ka tabbatar da tawa zuciyar akan addininka sai ka rika addu'a in baka ba juyawa take yau kana musulmi sai ga ta zo ta juyo sai a ce ai wane ya yi ridda Allah ke haka ne Ya ga ji ai wane ahlus sunna ai wane yanzu ya koma shi'a ai ya koma mai tatsi ne ai ai ya koma kaza haka take juyewa ya faru da mutane da dama kuma yana faruwa da haka duk karatunka duk neman ka in ka gama sai ka daga hannu ka roki Allah ka ce Allah ka shiryar da mu akan tafarkinka sai ka rika hada da addu'a yace ya ibadi ya ku bayina kullukum ja'i'un dukkan kuma yunwata ne illa man at'amtuhu sai wanda na ciyar da shi kowa mai yunwa ne ba wanda a koshe yake da haka kar wani yazo ya ce ai mu a koshe kuke ku ne manyunwata ka san haka wani zai ce maka a ah, shi ma manyunwaci ne ko akwai wanda zai ce maka ya yi koshin da zai shekara bai sa koma a baki ba ya ci abinci lafiyayye shi yanzu ya shekara bai ci komai ba a ina da kai da mai kuɗi wallahi ba bambanci a tara mishi abinci kala goma a gaban shi ba iya cinye filet ɗaya ya tsinci wannan ya tsinci wannan ya tsinci wannan sauran aje a zubar a bola kaga shi ma mu bazzari dan uwan shedan kai kuma a aje maka nakan ka jona je ka tura ka ci da safe yadda da rana zaka na shi ma sai aje nema da rana ka je neman na dare shi ma sai aje neman na dare me bambanci wancan daɗin daɗin kuma a jiki ake ganin daɗin ne ba ka gama lokaci sai ka fi shi lafiya jinya kadan sai ga ya kwararrabe sai ganka ka ja shekarun ga ka alhamdulillah eh talaka ka je ka ɗauki gatare ka bubbuga itace duk kaga wannan motsa jiki ne amma wancan girman kazan agric kullum a falo to kaga sai a hankali dukkan kuma yin wata ne sai wanda Allah ya ciyar da shi da aka yace muni ku nemi ciyarwa ta in utimkum zan ciyar da ku ka duba ba Allah yana ta gaya mana ne fa ku ta roƙon duk abin da za ku roƙa ni mai baku ne wato Allah yana faɗa fa ba za ku roƙa ba ne ku roƙa mana a baku haka hadisi yazo ku roƙa man lam yas'alillah yaghdab alaihi shi Allah ma in baka roƙon baya ƙaunanka fushi yake da kai to wane yau a duniya dan kana roƙon shi yafi ƙaunanka randa ka daina roƙo kuma ina yanzu galibin ka tambayi magidantan nan me yafi haɗa su da iyali tambayan kuɗin cefa ne wani zai fita wallahi zai dan ja takalmin da san da sai ya gudu ya san bai ajiye da magin cikakke ba wannan fa tana roƙon fa wa ku ne ku ci fa amma na haɗa ku da dama wani yana jan ya ga kiranta sai ki ɗagawa ana kiran ka zai na sani ko eh, to kaga za a dafa su ci tare fa amma yau a tambaya gobe a tambaya yana kawo matsala Dan kai tambaye ka baba su kulfis gobe baba su kai ba na ji ba <laughs> zan baka haka me wannan fa naka ne fa yake tambayan ka amma kana jin ba daɗi balle wani haka kawai kun hadu a layi ka je ka roƙa ya so ka gobe yau ka zo ka roƙa gobe yana ganin ka zai ce in wane zo ku ce ba na nan hmm. amma shi Allah baka roƙan ba ma ya fi fushi lokacin da kake roƙa yana baka kuma ya fi son ka yaushe za mu shagala muna ta bibiye bibiyen wasu hmm. ai shugaba za ya zalunci am kai za Allah ka ta roƙa hmm. eh, mulkin nan an jin yunwa mulkin nan an ji kaza ka gama shi wannan mulkin nan an jin yunwa wani zikiri ne haka ai ba zikiri ba ne mulkin buhari an jin yunwa kai buhari ya gasa mana ai ba zikiri ba ne ba zikiri ba ne kai ta addu'a ya Allah ana yunwa Allah kai kaɗai ne za ka iya fidda mu daga yunwa Allah ka fitar da mu sai ga abu ya albarka hmm. amma ka ɗauki zagi shine laziminka ai yunwan gobe ta fi na yau ka koma zuwa ga Allah ka gaya wa Allah yunwanka hmm. da haka aka yi tsadar rayuwa a zamanin annabi sahabai suka zo annabi yana kwance gindin ka'aba mm. suka ce ya rasulallah ka ga fa yanda komai yayi tsada ka sanya farashi fa annabi yace ce na isa Allah ne mai sanya farashi ku koma ku roki Allah shi zai sauke al'umma tsadar rayuwa da ake ciki ba Najeriya ne kadai ba kasashen turai ma sun fi mu tsada kuma Amerika sun fi mu tsada ran nan naga video wani shot haka ya tura a Facebook yace ina magana ne ga mutanenmu na Najeriya sun suke ganin su can ne gaba ɗaya tsadan ya ƙare plate ne guda ɗaya da abinci da rabin kaza ba rabi gaba ɗaya ba cinya ɗaya ne vidiyo ne haka yake cewa yanzu kaga wannan abincin a lissafin da ya bayar ɗin ya kai dubu biyar wandan a najeriya ɗari biyar dubu ɗaya ya gama maka to haka so abincin ya koma na kama da sauƙi ne da sauransu don haka shi tsadan abinci da rashin abinci koma ga Allah ake don dukkan kuma yunwata ne ku zo ku nemi ciyarwa ta ni ne mai abincin in baku. ku ni ba baka je ka roƙa ba lokutan roƙon da yawa yanzu kaga yau din nan laraba da ya wuce to duk nan laraba daga azahar zuwa la'asar ka ta addu'a Allah yana karban addu'a Din laraba tsakanin azahar da la'asar haka sai suka zo ka tashi karfe ɗayan dare karfe biyun dare Allah yana zuwa sama na ɗaya ina mai jin yunwan ta shi gaya min ina mai matsala ta shi ka faɗa kana tabbaci kana min shari da gwarti gari ya waye ka je kofan ɗan siyasa ka za baka a ce baka baya nan gara ne shi ai shi ba a ɗaura shi ya dinga baka kuɗi ba Allah kuma ya halice ka ka ta rokan kuɗin ya baka ka ki ka roka kana ta bacci kaman asabul kafi ka makara sallan asuba wannan da akwai matsala mu koma mu koma ga Allah addu'a mu yayi karanci ka ce mun roƙa mun roƙa shiru wa ga maka roƙo ɗaya ake yi ka ta roƙa mana ai Allah zai baka da haka yake cewa ya ibadiya ku bayina kullukum arin dukkan ku tsirara kuke illa man ka sauto sai wanda na mishi tufafi riga da zaka sa ka rika roƙon Allah ya baka ka daina addu'an Allah ya baku mu samu Mm. ka in wane ya samu fa za mu ji daɗi a in na samu wasu za su ji daɗi ka sa wanda shi kullum addu'an shi eh, in an ne fa ya samu wuri kaza fa za mu samu umara Allah ya bashi mu samu umara a Allah ka ba mu umara mu ba bayin Allah Allah ka ba mu kai bayin Allah haji ka ta addu'an haka kai ka daina kullum addu'an kullum ka zama ce ma zaune ba ka sa wanda shi haka Eh, ta mu da addu'a in mun samu ka za mu ji a za mu ta muku addu'a Allah sa ku samu ma mu samu a'a eh ba laifi ka mishi addu'a ya samu amma kai sai kai ka zama kenan kai dai kullum shi ma zaune ka ta roƙon wasu samu kai kullum kana addu'an kai dan maula haba ina ka ci gaba ana ai baya ka kai kanka da haka dukkan ku tsirara kuke ku roƙi tufafitarwa ta an tufatar da ku amma ka zauna kai zaka je wurin wani ko zai baka tsohon riga da yasa ba laifi amma me yasa baka roki Allah ya baka bane ga dama ka roki Allah Allah zai baka da haka mu dage da addu'o'i fattaksuni saboda haka ku nemi tufatarwa ta aksukum zan tufatar da ku tufafi wannan tufafi ba sai na riga kadai ba akwai tufafi rufin asiri tufafi ne ku nemi tufatarwa ta kenan kuna neman rufin asiri ku roke ni zan rufa muku asiri me rufin asiri ne shine ka samu lafiya iyalanka lafiya akwai sutura ɗaya biyu da za a sa ba za su fita dai a gansu tsirara ba su a gansu a wulaƙance ba akwai na cin yau cin gobe ba alhamdulillah ba yanzu kana da lafiya matarka lafiyanta ƴaƴanka lafiyansu akwai buhun masara ɗaya biyu a ɗaki me ka manzon Allah ce wanda ya samu waɗannan abubuwa da muka lissafa ko manzon Allah ya ce kaman an ba shi rabin duniya ne kawai wannan shine arzikin ai ga lafiya zaka cika koshi kai gyatsa zaka watsa dumamanka ka samu ka fito kana ganin kowa daidai kuma ka je kasuwa a sake samun na sayan kifi da dama da dan abin nan wani rufin asiri ya wannan zaka ka Allah rufin asiri wannan shine asalin rufin asiri amma mutane da suka rena rufin asiri din nan sai ga mutum ya tafi neman na haram kana so sai ka yi gida irin na wani. ka hau mota irin na wani. ka hau kaza irin na wani. wanan ya aka yi ya samu ne dagewa ya yi ne ya nema kai ma ka dage don haka ɗakin ka ɗaya da kai da matarka da ƴaƴanka uku kuma na haya ne ha wa baka kuɗin biyan hayan Allah ne abincin da kuke cewa ya baku Allah ne baka taba zuwa wurin wani ka ce gidana ba abinci ba to wani rufin asiri yafi wannan da zazzabi zai taso kwatsam in sa ga dama akwai wani dan ajiyan dubu biyu a aljihunka an je wurin mai kemis an gama ai kai ba rufin asirin da yafi wannan wancan sai ka gida sai ka ka hakura ka gode wa Allah iya wannan rayuwan ko mm. wallahi kullum ka tashi ka ce alhamdulillah Allah na gode maka to la in shakartum la azidannakum kana ji kana gari wani lokaci sai arzikin yazo a dunkule kai kanka sai ka rasa ta ina anna haza mm. ta ina arzikin yazo zo sai a ce maka saboda godiyar da kai wa Allah amma tun da kake cikin wannan rufin asiri muka lissafa ka da Allah kana gode wa Allah amma a kawo maka ɗumame kana kallon <clears throat> talaka a ci dai kar a mutu kaga kafa wani fa yanzu bai samu wannan ba amma kai da baki ka fara wa kanka mm, talaka kaga kai wa kanka baki ba sunan ka talaka zaka tafi kuwa a talaka a cikar a mutu na'am kai ta cikar ka mutu nan gaba kukan wallahi sai ya gagare ka kuka ma ya tsada yanzu in da kukan naira goma yana isan ku da matan kai sai na ishirin to shi na talatin to gaza wato fa wa Allah karka jira sai kaza ka samu sannan alhamdulillah a'a halin lafiya da kake ciki ka ce alhamdulillah wa qul alhamdulillah alhamdulillah tamla'ul mizan hadisin mu na baya halin ka godewa Allah kaga kudin haya da kake gidan haya da kake ciki wani an kore shi yana karkashin gada ba shi da kudin haya kaga ɗan ɗumamin da ka kora wani ya kwana biyu ba a ci abinci ba a gidan shi wallahi akwai su da yawa amma kai ba za ka sani ba ne ka gode wa Allah a halin da kake ciki ya ce ya ibadiya ku bayina innakum tuqdi'una bil laili wan har lalle kuna yin laifi dare da rana nan tuqdi'una ba kuskure ne kamar da suke fasara a'a al khadu ba kuskure ba laifi ai shi kuskure ma Allah ba kama mutum da laifi lalle kuna yin laifi dare da rana dare da rana ana sabo wa ana aghfiru dhunuba jami'an ni kuma duk zunuban da aka yi ina yafewa fastaghfiruni abun nema ku rika neman gafara ta, aghfir lakum ni kuma na rika gafarta muku kenan lokacin da kake sabon Allah shedan yana so kana cewa astaghfirullah shedan yafi kowa bakin ciki da ka rika yin istighfari wani laifin ka yi ma ka manta istighfar a yawaita yi yace ana yi to duk laifin da aka yi shi kuma Allah yana yafewa Allah yana yafewa fastaghfiruni aghfir lakum ku rika neman gafara ta zan gafarta muku shi kuma dadin istighfari in kai istighfari ba yafe maka zunubai kadai Allah yake yi ba yana hada maka da wasu arziki kana cewa astaghfirullah ya yafe maka ko hmm. to za a dauki wani bangare kuma a sa wa damunan ka yi albarka amfanin gonanka ya albarka kana da matsalar matarka ba ta haihuwa za a kai wani bangare ta samu juna biyu kana da matsala dangane da abin da ya shafi talauci Allah zai turo maka kuɗi ayan qur'ani ne فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل Wa عليكم مدرارا ويمددكم بأموال kaga kuɗi. Wa يا yaya? wa yaj'al lakum jannat gonakan kan kana noman buhu goma zai zama arba'in jannatin wa yaj'al lakum anharan kogi an dinga samun dam dam da ka noman rani sai ya sauki malakum la tarjuna lillahi wa qara istighfari ba abinda baya bayarwa ka yawaita yin istighfari duk abinda ya zama maka yana da wahalan samuwa ka rike istighfari kullum ka yi dubu ko ya fi dubu sai kaga duk tsadan abun wallahi sai ka samu ka rike istighfari da gaske tukuru al-imamu Ahmad ibnu Hanbal ya dira wani gari ba ne shi ya taso daga wani gari ya ratse wani gari sai dare ya kama shi bai san kowa ba a wurin ba wurin kwana ba a san shi ba don haka ya rasa ina zai dare ya tsala ya je ya samu wani mai suyan gurasa sai ya zauna a gefe har mai gurasa ta tashi zai tafi sai zo raki mai gurasa dan Allah ni ba ko ne a garin nan ina neman wurin kwana amma tun da ya zauna ji mai sun gurasa yana ta astaghfirullah astaghfirullah yace ina so ne in samu wurin kwana ko ka yace nan zai maka yace ba matsala sai yace ka kwanta ta yana rufe shago yana ta istighfari da safe mai gurasa ya dawo yana ta istighfari ya bude wurin shafi sala da imam Ahmad da ya yace ni na ji kana ta istighfari na zo me ya faru ne yace wallahi ai na kai shekaru kaza ba na barin istighfari kullum in yi dubu ba na bari saboda abu ɗaya da nake nema a wurin Allah yace me haka yace kawai Allah ya nuna min al'imamu Ahmad ibn Hanbal da idona yace Allah amsa ce kamar yace ni ne imamu Ahmad ibn Hanbal ka gani sai kai ta yi. burin ka ga Buhari sai ka gan shi a gidanku a to Allah ba zai tura shi Imam Muhammad ya fi shi tsada to ka gani ka rike istighfari wani bawan Allah matar shi matar shi shekara da shekaru tun da suka yi aure ko ko batan wata babu ka sai sai je wurin malam wani ka san yanzu malamin fa ce malam boka ne fa eh haka mata suka ce maka malam ka ce su tantance wani iri don haka ba haihuwa sun je london sun je ingila sun je america sun ta buga ko'ina kuma duka an gwada an ce ba matsala suka rasa yadda za su yi haka suka ce to mu haƙura tunda dukanmu dai an gwada ba matsala haƙura a zauna to ran nan shi mai gidan ya je sallan asuba ya dawo sai ko kunna al'iza'atul qur'aniyya din nan tashan rediyo na Saudiya sai ji an sa wani huduban wani malam yana magana akan istighfari falalan istighfari Allah zai ba ku ya'ya kutin eh, eh, na wancan an fa qultu astaghfiru din nan yayi bayani sai ce amma fa gaskiya sai ya kira matar shi ce ni fa ga wa'azin da ba mu rike istighfarin nan ba kuwa tace Allah ko yace gaskiya mu rike kullum da ka kullum aka yi asuban suka zauna astaghfirullah ba sa bari har lokacin breakfast in ya je office ita kuma tana gida tana yana wurin aiki baya bari a bakin shi ya zo dare kafin su kwanta za su yi tai ai ba ai wata ba sai ta ce tana jin zazzabi ana zuwa ana gwada haka ga juna biyu shikenan suka haifi ɗa namiji ana nan shekara ɗaya biyu sun yaye sai can to za mu yi ƙanni ta ta ya kamata to mu fara istighfari aka fara aka samu na biyu aka zo aka yi na uku duka ana samun ‘ya'ya maza shine ran nan sai ta ce ni fa ina bukatan ya mace kuma yin sai ta ce mu koma istighfari yayi haka koma istighfari aka samu ya mace ne suka tafi aikin hajji a na hudun an ji a gode wa Allah a hajji a matsayin wannan shukur ne na abin da Allah ya musu na istighfari ba abin da istighfari baya bayarwa da haka yake cewa ya ibadiya ku bayina innakum lam tablughu durri lalle ba kuma kai ku cutar da ni ba ni balle ma ku cutar da ni kaga ko ka zagi Allah la baka cutar da Allah ba mm. baka isa ka cutar da duk abun da kai kana ka cutar da Allah ƙarya kake ka cutar da kanka ka zagi Allah kana ka cutar da Allah wuta zai kai ka mm. kai kai wa kanka dan haka an tablughu naf'i ba kuma kai ko ina akan ku amfanar da ni ba fatan fa'uni balle a ce ku amfanar da ni haka ba abin da zaka iya yi wa Allah ka ce ka cutar da Allah ba abin da zaka iya yi wa Allah ka ce ka amfanar da Allah dan haka daina yaudaran kanka ka ce tun da Allah bai ba kaza bari ka yi kaza don ka fusata Allah a sai dai ka sake jefa kanka cikin bala'i da matsala ya ibadiya ko bayina lau anna awwalakum da a ce farkon ku wato tun daga kan annabi Adamu wa akhirakum da karshen halitta da za a yi a duniya wa insakum wa jinnakum mutanenku da aljanunku kaf su haɗu ala kanu su kasance ala atka kalbi rajulin wahidin minkum a bisa tsoron Allah zuciyar mutum ɗaya a cikin ku kaf duniya tun daga farko har ƙarshe wafi annabi Muhammadu tsoron Allah babu da kan shi ce ana atqakum lillah tun na fi ku tsoron Allah kaf duniya to kwatanta ka ce duk duniya tsoron Allah mu ya da irin na annabi Muhammadu to kaga imanin mu ya da haka Allah ya ce ma za da zalika fi mulki shan hakan ba abin da zai kara mun a mulki na karka ce duk duniya mun musulunta imanin na annabi mun kare Allah ne babu komai fa amfanin kanmu ne fa mu zai ba mu aljannan to hmm. to kaga ba ƙara Allah komai ba ya ibadiya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum da a ce na farkon ku da ƙarshen ku wa insakum da mutanen ku wa jinnakum da aljanunku kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ku kasance a bisa lalacewa da fajircin zuciyar mutum ɗaya daga cikin ku a kaf duniya misali a ce ba wanda ba a samu wanda ya kai fir'auna kafirci ba misali a ce duk duniya a ɗauki kafirci irin na fir'auna Allah ya tsare ma na kasa zalika min mulki shan ba abin da zai rage mu akan mulki ba sai da ta juya ma wuta ba ina ruwan Allah da ka da kafircewan mu da imanin ba abin da ya rage Allah ko ya kare Allah wa kanmu muke yi ya ibadiya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum da a ce farkon ku da karshen ku wa insakum wa jinnakum da mutanen ku da aljanun ku qamu fi sa'idin wahidin ku haɗu dukka ku tsaya a wuri guda ɗaya dukkan ku luni sai ku roƙe ni wani abu fa a'taitu kulla wahidin mas'alatahu kuma in ba wa kowa duk abin da ya roƙa tun daga kan annabi adam far ƙarshe mutane da aljinu kaf mu haɗu a fili ɗaya duk wanda ya roƙi abu a bashi ka san ɗan adam da buri kowa ya ƙure burin a bashi abin ma na ƙasa zalika mimma indi ba abin da zai rage min a cikin dukiyan da ke wurina duk abin da yake wurin Allah ba abin da zai rabu illa kama qusul mikhyadu idza udkhila al-bahra sai kamar yadda allura yake rage ruwan kogi in an shigar da shi ruwan kogi ka dauki allura ka je biyu dam din nan sai ka sa alluran ka cire ba zai ci digon er, ruwa ba biyu dam zai ragu ko <laughs> to wai in zai ragu sai daga kwananta allura an sa biyu dam zai rage a'a to ku roƙi duk abin da za ku roƙa ba abin da zai rage a cikin abin da yake wurin Allah to ga inda arziki yake muna ta kashe kanmu kana zuwa ka yi kinnafin ka yi sata ka yi ta'addanci ga dukiya ka tashi a dare ka je sanda ka haura katanga wani lokaci ka faɗi kafan ka yi ƙare amma fa kai da za ka tashi a ɗakin ka yi sallah da ka'a biyu ka yi ta'addu'an sai Allah ya baka ba inda ka je cikin sauƙi Allah hore ma muka je kana kashe kanka yake cewa ya ibadi ya ku bayina inna ma hiya a'malukum waɗannan abuwa da na lissafa duk ayyukan ku ne uhsi halakum ina tattara muku abinda Allah ke nufi duk aikin da muka yi a duniya yana kidaye mana yana tattara mana Me kyau mara kyau alkhairi sharri imani kafirci sunna bid'a duk abinda kake yi Allah yana na yana kididdige ana ajiye su kaf babu abu ko dai da zai salwanta a ciki summa uwaffikum iyaha sannan zan zo in cike muku ita in ka cika da aikin alkhairi shine zai cika sharri sharri faman wajada khairan duk wanda ran kiyama ya samu alkhairi a mizanin sa Ahmadillah ya gode wa Allah Allah ne ba shi ikon yayi ai to ya gode Allah wa man wajada ghaira zalik wanda ya samu akasin haka fa yaga sharri yaga kaza fala yalumanna kada ya zargi kowa illa nafsahu ya koma ya zargi kansa don shi ya jefa kanshi cikin aikin halaka domin gaskiya ya bayyana kuma kullum ana gaya wa mutane rawahu muslim imam muslim ne ruwaito za mu tsaya a nan abin da muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma tuntuban harshe Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika